صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام عليكم بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام عليكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم قد يتاتب تقال الله سبحانه وتعالى دينونا منا ون لكتمي البركة منا ساكي قدم الله wanda rashi da aminci shi muka sake sadar ko yan a cikin wannan ɗakin magana akan wannan membari na wannan ɗakin magana mai barka kamar da kuka sani yan uwa ko ta rana kamar ta yau mukan gama da ku eh, tare da malaman mu waɗanda muke gayyata zo su ba da amsa wata tambayoyin da muka shirya dangance da maudu'in da mun ka zo da shi jimillar mu maudu'in da suke kasancewa faɗakarwa a wajen wannan al'umma zaɓa da ke garayewa rayuwa a ƙarshen ƙa'idodi da dokoki na wannan addini zaɓe a islam a cikin shirinmu na rappel an islam version musabaka ko ce musabaka an lin ta da gasar 'yan makaranta yana ɗaya daga cikin tsarin ta yadda eh, bi ma'ana shirin rappel an islam wata huska kenan ta shirin rappel an islam kamar da kuka sani yan uwa ita muna gudanar da ita ne bangaren radio tare da alama abdulaziz yusuf abdulaziz assalamu alaikum wa alaikum salam da kuma shimillar yaran da yi wa gasa ya zamu gudanar da shirin musabaka gas alin kenan wo an direct ne ba alin ba ne kenan sigule plateau ne an linyi amma sigule plateau don saboda mu yi kai kamata ka kai ko hujjar da ya sa muke kawo su a tele tafaddal mashkura bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته ومن دعا واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba da isa boko subhanahu wa ta'ala sai ko yau kan hagun da sabi wadin banda irin salli da irko diya ga irko sujo dawan wani halasa am tabbata ga dawan wani dabo ikulkan na fanda gana kalkayen dohani matkan alfagan jin mandinda يرمى سبحانه وتعالى أما إرغو يكرغورتي أم إخلاص النية تبتا نرسي كنغنا آه إن شاء الله إرغ زاما كيندو هاني آه إرغونا إميشيون كيرغ دي كنغتي غاسار أما كانتا كان إرغدو نغاتي فيرسيون راديو نعم. آه ساميدي كل نويا تيني 21 كنز نرغ سنتين آه، باكن سي نوكتو برمي نوكتوبر مي آه، كان آه، إن شاء الله راديا جندابو راديا جندابو تمبرا راديا جندابو آه دونك الحمد إن شاء الله نعم. kan yi roga te duniya zan kai irce za yara. ba bai girce ko mhm. tiya ga cewa alqur'ana amma hanse irin hansa sai nan kage himam hanse da jin dai da haye kan himam ya version tele mu in mu handukka wal handuhin ka ga handuhin ka in mu roga te in mu system mu tikna za yin no zan kai no irga selectione mhm. examen wanga wata mese ka kan ya sai alin to ga zanke ah. a agin te zanke boye mun be gidi yayi wal haye kan himan da ya sauke ne hamba gar bara bara wal haye kan himan da y'a din balun bo ba son bo ita no ka na gini ize ne ra fallon no da kakan ti magja adam inge no ti ita ye eh, ize ne ra kan gidon ka kan don ka ya selection inga malka so ko no kanda y'a yadin <laughs> masha Allah ko kawo dai no kanda din sai insha Allah irne aga bogi amega kasigora baka radia do are bo irma na anon sai gani ga ka mm. balma irne asika ko mm. korbandano komita gorgala sabu su irdi gamar ganda zankakin dai kan imanka kan irna ta ita gera mm. kan manka irme to ga irma daban da zamin go za hano irin ne semeno kan gaka iya gabatu hinna am keno ima kayi kayo confirme inshallah ma tshawni la Allah sun mata ka a haye konfirmi ise gamar ganda haye kan ka ga iman mm. imandu handin hane ima participe hali ga kan bu sigiro ban sigiro ban tara mboni ne samu Allah ina to talisara gamar ganda zankakin dai kan manka agbo gumo e mai kanda e mai kanda magdiya adam insha Allah e kuma albarka dan e ga maganda hal ka ah, san magi matkan matkan ah, ni nan hada sai mun tu hayo din hay kan ma ga sai ko kan da zankai telan ah, da serta deja i wona hadaf be ro ingi nokti zankai din batno i won qur'ana kai yau qur'ana ce yon kai ingi wona me to irra na yan gana fonda ko tiaga ce za ingi kwara agogo ma yi jin da radiyora to son irga ba ingi mbodin ga mu am katilara an tan kai tel amantan amigla sab am da ingi lakalwa kan an duniya kun kunni go to presque haruno kan dirna te zankai courage o kirga mudu a tabbatino parce que ba da zankai mudu courage da da kan masha Allah da samsam alhamdulillah kan emission ne go ni kan go iga da kan bi man da amma alhamdulillah nun kai ga ira bo fo bo fo ira kan gan kuna irin tabbatan da irin kashe a kanti riyanatu eh, yahya masha Allah kan tinaga ga ga humbu amma before ne wala mi habu hin kan tege bisa mm. a kyau sauto da hikima da ai kan man dare a ke bi se kan hunkuna ne me kine nan kula ga ga yanatu yanatu adam wala yanatu yahya eh, mm. nan kula ga ga tutai musabaka ga irsu er humbu ai kulu er irsu jota ai kulu mm. er ga tabbatan da muka haifo gite insha Allah ya da yayi adafo donc irwan hadaf beyo agwa arazanke indu courage Allahu akbar tawyan wudu mhm, ha dizo mhm. ko ci agwa alqur'ana amma agwa mbu zama on begte musabaka on ah, begte musabaka bon to yidi kan hali ne eh, kaljir kaji parce que mhm. musabaka ke rete non gona ça so ko special nyame mhm. kala ramadan kala ramadan jir kaji yidi kan c'est pas nécessaire ramat imne handukul wala handukul semaine ramat kan semaine kula agon musabaka agte kan mbu abin ga bon formé da form de formation kan mbu ga bon formé da to kaska alhamdulillah wodin abu aramu koy ne mhm. zan kai maka plateau kan peut-être abu ga koy tile wa tukul abu di o kan o mm. zanke mm. sa to ni kelo zanke ni ne fo mo tila rana go ima ka tare ni dia <laughs> eh, a di mat kan mu mm. in mo ka dinga mo aka tila aka di mat no abu dinga won tila da ha ikan himan ya a tele go dia ni ni no koy tile ya eh, ai eh. mu fo ka im ku ka ram du Allahu akbar tila kan zam se ka kursi handa hane da dai windo bare da kowa bare bai ai tabbatar da kan ira fo kul gurin ga tila ginda in dogade mardiya adam in dogade maryam in didi a ah? ibrahim masha Allah in im didi a fokulu balma a sai na gani hanu kan igte radio version radio im zan kai windows zan kai kulmagu mm. imi dan zan ka gine za kan manti tele no manti makaranta yano to funo amma zan kai gono an ya gogoro babu gogoro lira a afo gogoro zan kikin dai gogoro mm. nike ike inin nonu gogo kyau zan kai gogo gona sai da kul sidin din kati gin haru amma izo ga bai kan manti talinu ya ga hansin sai mu a na rubrika tarbiyatul aulad na'am ngai bir kuma harno kan irga be irti mm. alhamdulillah irna zan hin ka fulan sai kan zan idiya boyan inirte won bo haya kani sai kan matano zan ka kaina irgo ga wana tarifo gana irna to amman banno din kala ko kala buje insha Allah bir ko ba bir ko matkan harna ti bir kuma kan tarbiyatul aulad za mm. ko tiya irla sabu irdi kan lalle a tawon go ko irdi dajini matkan mm. agi himanda to irga kokari ga bincike ingo mai yadin no ahire ni no matuno gon mm. wada matuno gon handa matuno a cewyon in kolo ka gobe cewu ya si ni cew e kol mm. irgiti ci haye kun kan a te makaranta da mu'amale da haye kan a te mm. kan ganan dai alavenir l'avenir ko ciya hala gutun bo a ninga bon gisan digan haya kan aiki ba imite a l'avenir ne ati nan datun agutunun da haya kan agutun matka alhamdulillah agogo zan kai kan ko kirte ko ta kan ninga ba kan bare kan ingam te lokta sara to sadi suna na lokta ko kan ba te fono ne tera ana ingo ala tu me ninga ba ingo Allahu akbar mun fa zazan ka tare matno datun Allahu akbar asin se atun ada fi atun ta tashi da gugi kenan abinda ake so ta tashi da mm. gugi tun da wuri mm. mm. idan na me nake me kike so ki zam ina so in zam likita hmm. in na zam likita ta ni likitan ma kuma dan in taimaka ma marayu Allahu akbar yayin da muka kasance kowane lokaci muna neman muna kiran al'umma zuwa ga ku taimaka ma marayu ku taimaka ma marayu ku kawo gudunmu ku dan a dauke su a tarbiyantar da su sai ga shi yarinya karama hmm. wanda bata san komai ba ita ta kudurta tun yau hmm. in tashi in yi karatu me yasa ke karatu dan in zama likita ina zama likita in taimaka ma in taimaka ma rai kai kuma kana ina ina dukiyar ka hmm. Allah ya ya ya baka hankali yayi ka baligi ka iya sayar da sayarwa ka tanada ka aje ka ka sarrafa kai komi ga yarinya na tana da adafi hmm. ba shakka duk wanda tun yana yaro ya kasance da irin wani tunani muna da kyakkyawan zato akan shi in Allah ya yarda zai cika gurin shi to kai miye gurin naka akan marayu manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wanda ya taimaka marayu ka hatani fil janna Allahu akbar suna a haka a cikin janna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma muka mara muka ce shi dai dukkan namun magaye mm. cinki ne da Allah sarki kina rima ka bata da misali Allah ya tabbatar mu duka da alheri yan uwa wannan ka bita ne saboda haka muna tare da yaran kamar da kuka ji a hannun damar mu muna tare da Musa Abubakar mm. sannan a nan wadda take kusa na Maryam Abubakar sannan kuma da Mardiya Adam a cikin eh, gasar yan makaranta version musabaka alin kenan version tele musabaka allin Arama Abdulaziz Abdulaziz sai bakar sun da su insha Allah tayi ba aka ce rijalu qawamuna ala nisa niyya da yawo yake karanta in wani shi ne shine za za a fara da shi insha Allah kenan zamu fara da Ibrahim ko ah, Musa Abubakar Musa Abubakar Musa Abubakar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 ونفس وما سواها فألأما فجورا وتقوى قد أفلى من زكاها وقد كاب من دساها كذب السمو بتقواها إذ انبأش أشكاها قال لهم رسول الله لا قتل الله وسقيا فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربه بذنبه فسواها ولا يكاف كباها بارك الله فيك الله يسلمك على البركة مالك موسى الله يسلمك على البركة الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك الله يسلمك على البركة الله يجعلنا نعم شكرا كنا موسى 嗯。 shekara shida shekara cikin ta bakwai shekara shida shekara shida yana cikin ta bakwai kaga bai ma shiga cikin shekarar da aka ce ba a fara amma alhamdulillah ya samu kaso Allah subhanahu wa ta'ala daga baya za mu bibita bisa maganin su tare insha Allah sai mu zo ga bangaren Maryam Abubakar Maryam Abubakar Maryam Abubakar sai ka zanta yin kanki sai ki karanta muna abin da ya sauka miki billahi. Baki presentin ka kanki ko sai kin sallama ma al'umma sanin ki gaike wace ce ko? Assalamu alaikum wa mm-hmm. rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Maryam Abubakar. Mm-hmm. Shekara ki nawa? Shekara ta goma sha uku. Wata unguwa ke? Dan zama masallacin Juma'a. Masha Allah kina wata makaranta? madrasatul jannatul firdaus masha Allah jannatul firdaus Allah ya samu duka aljanna duka <laughs> mu gabaki daya amin na bismillah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 فجعلهم غساء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تقصرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى inna haza lafi suhufi ula suhufi ibrahima wa musa sadaƙa Allahul Azim. Allah ya sa miki albarka insha Allah akwai wurare wanda ke son jara-jara. a ah, daga baya idan ka je shakka malaman suna suna biye da mu cikin shirin kuran kuma suna shugaban mu za a sake mai da hankali a gyara mata wani bi mukan so mhm. yarinya ta wuce mhm. ba dan eh, dan karatun ta kuma c'est la première ah, fois yarinya ce tana makarkata tana tsoro bata taba zo tele ba ko makamancin hakan shi yasa in ba mhm. dole ne mu jinjara ta muke wa insha Allah mun san zo ga malama murdiya da assalamu alaikum fofo murdiya maga abubakar ani aga kamene ka ke wala <laughs> to ni min bon eh, tunan da jama'a sai mai ta magdiya sa to dinga ina ma magdiya sa to dinga hal kisan tunga kyau insha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai ma yau ma mardiya adam a'udhu bi Ni man ki kura kan nugo بوبيل بوبيل نونجو مكان تفون أنا قلتي الإسلام الإسلام ما شاء الله يكم البركة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتعلوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجيل وما أدراك ما سجيل كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عسين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون من رهيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا قالوا من الذين آمنوا يدهقون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سحب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم بارك الله فيك مرضية آدم Allah subhanahu ta'ala ya sanya mata albarka ya kuma albarka da niga da ku subhanahu wataala albarka dan a wani hayarai ga wani ci gaba aka samu cikin karatun tablasis ba makawa an samu ci gaba Allah alhamdulillah a da sabanin zaman da mun kai tele ma da mardiya Adam mm. lokacin da wuce a wanda na sani kuma alhamdulillah kai ma ka san a lokacin da muka fara emission in hmm. tana cikin wa'anda tana dan tsoro tsoro cikin al'amari amma kuma ta saura kuma ta saura hmm. amma kai alhamdulillah yanzu hmm. duk tsoron nan ba wuta kusan a ce ma da muka fara gasar 'yan makaranta version radio madiya adam idan ma an yi shume da can ana iya tilga su su yi yawa ba ko ba ta samu na farko ba na za ta cewa da dai aka samu a satin da ya wuce don da su farko ina gani wani bi mutum zai yi ka nema ya samu kan yi wa saboda layi ko makamancin haka nan hmm. tana da kokari kwarai kwarai kuma kokarin wanda za mu ba kokari kwarai hmm. ita ce wata ma'aikiyarta gaskiya da alhamdulillah tana ba da gudunmawa kwarai kuma sun abin mamaki ba ma'aikiyar ta tabbatar min ta ce tun da aka fara selection aka kazancin za a fara sabon selection mai adam da an sallame sallar asuba ta gama take doka alkur'ani Allah akbar daga cikin abin da kullum muke so kishin da muke so shiga cikin zukatan yara yara ce nan ta yi kishi a kan ni na zo ko ba dai ba a ce wanda ya zo bai a hana shi zawa ba eh. sai na dawo ta jajirce kowane lokaci tana da ta hmm. ko haka muke so to kenan yaran su dage su yi kishi na ga wasu yara sun zo tele to nima sai na zo insha Allah ni ma sai kamar ayar da ta karanta wa fi dalika falyatanafasil mutanafisu masha Allah mm, insha Allah kuma ma abun da ya bani mamaki ban yi tsammanin ta dauko ta ba dan ni mm. ai a cikin can version radio daidai inda muke kenan eh haka ne matsayin da muka kai kenan wanda bamu ƙara ko guda sama ba tuta ta suwat daidai inda muke tafi a cikin ƙa'ida kuma sai mun yi version tele muke karawa haka ne Allahu akbar Abdulaziz mm. muna zawa da surprise ko da wani lokaci mun ji Adam akwai surprise ne ke shirya sai to zike me ke ka shirya muna gare ki za a fara ko ku ga za a fara blazi za a da to me ka shirya muna surprise ka shirya muna a wannan na shirya mini surprise na musa me ka shirya mini surprise hadisi ko na. hadisi tuma da na taso taso malam musa taso yawo na taso yawa tsaya kallate ne tuntun da fafi da kowa da kowa na kallon ka Allahu akbar نعم دقا مويكا سيكا دقا مويكا بسم الله الحديث السادس حديثي نشدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله من منك الله اشتبت ليش جاكي لا كل الجنة يسلك زي بالهوام جزك أنك كي تشيد mutum baya shiga aljanna rawul tiriji wa bana tiriji wa bane suka waito wannan hadisi Allahu akbar Allahu fika Allahu akbar Allah ya sa maka Allahu akbar na'am na'am Musa kaga alhamdulillah <laughs> yawo karami kaga hadisin da zai kawo ya yi muwafaka da abin da ke faruwa a cikin rayuwa a yau duk jikin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata hmm. jasadun ghuziya bil haram ba zai shiga aljanna ba hmm. jiki wanda aka cida ta haramun to a nuna min yau sai da Allah muna zagora ha ah? duk bangarori idan ka a likita malam wanda ya hmm. kamata a ce babu cin haramu ana aka fara a likita abdulaziz maudu'i ne wanda ba mu bar shi Allah ya shiga da mu da da Allah ya saka mu kuma abin da ya kawo na mu yawo karami tun yanzu ya san cewa idan dai ka ci haramun jikinka ba zai shiga aljanna ba kuma aljanna da huta a nan duniya yawo karami da aka nuna mu shiga ruwa nan ga huta nan ina zai sa hannu sai dai ya sa wa. cikin ruwa to tun yaranta ya san mm. cewa idan dai jiki na mm. ya ci haramun mm. to ba za a sani aljanna dan haramun nan da na ci yanzu kawai idan ya taso me zai so ya sani mene ne haram mene ne yawa ya bambanta sai ya bambanta su kaga sai ya dace a bisa saboda tsaho in shi malam shi ne alhamdulillah wallahi Allah sa yaran mu eh, makaranta in muna son mu rabauta tun nan duniya zuwa lahira to mu sa yaron makaranta yawon karami ya san wannan tun yanzu to wanda bai sani bi yaran mu wanda ba ma sa su mm. makaranta sai mm. equal kawai ah, kamar yadda a za mu yi magana su da yawa mm. mutane kan zata muna ce a ah, ka kusa yaran ku equal a la kusa yaran ku equal amma ya zamanto akwai makarantar da zai mutu eh, lavage di cerveau insu na ikon tunda sawahatan idan muka dibi rayuwar mu na mm-hmm. yanzu mm-hmm. yaron da ke tafiya ikon kawai matsala ne zai samu anan ci sai dai mu koma bayan mu bita kawai dan kan mu koma baya kin shikenan Allah ya ƙara sa albarka ai mu ka hujjoji da yawa kuma da dama Abdulaziz Allah ya jagora a cikin kasidan 'yan makarantar nurul islam suna ganin shi akan makaranta wani lokaci za mu zo da su su masu ƙara rairaya mana ita don mu ji mu hiddo kuma fa'idodin wannan kasida a cikin eh, gasar 'yan makaranta rafael nisan gasar 'yan makaranta version tele kenan idan allah ya soya yarda sun tunda komai bai yiwa sai da yarda ubangiji insha allah malama maryam abubakar bismillah ki daga sautin ki نعم بسم الله الرحمن hadisi الحديث السابع والعشرون حديثنا عشرين دبقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce la tadkhulul mala'ikata baitan fihi kalbun mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kwai kare wala suratun ko kuma foto rawahul bukari wa muslim bukari wa muslim suka rawaito wannan hadisi na barakallahu fiki idan aka ce abubuwan guda biyu babu su eh <laughs> al'amari sai mun mamaji kaga a bisan da suka karanta sai yin muwafaka da abubuwan da ke faruwa a yau <laughs> armi nawa ne ake idan ka shigo sai ka ga mata da miji an kwala su yawo karami na samu bebe an kwala shi ah. an canza salo yanzu ba laka ake ba da so da kop da mi da mi su ake da su ake saka a su ba daki bane <laughs> amma suna cikin daki a shi <laughs> Allah ya fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya jagora Allah ya jagora mai da adam a gaggauce bismillah irin ko ni da hayi malama magdiya Qur'an da hadisi na'am bismillah in ka kullun kan dai bismillah to an ga mi sai malama mardiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rohman irra bayanin walasar irko yin gijije da aladarsa roh lafi lalacewar kusan gani ya adama ya yi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد بري كي ينجمن جنوسي مرسارا إغيغيهن وتواسوا بالحق إن شري مرد الجميع وتواسوا بالصبر إن شري مرد السور الله أكبر ما شاء الله بسم الله إلكو سوغا بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الصلاة ثلاثون حديث ورنزنتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم irkwai diya sugin da halasi tabbata ga an tahadu tahabu aran mukan da aran batare rawawul ibn abogi

Allahu akbar sura da yin mm. nan izumenti Nga ga muhimmanci ma gasi da haye kan a morgu hayira amma gasi dan kungi nan izuman da alqur'ana ga da an boye wasa Allahu akbar yako ni innal insana lafi khusr wa bi kullu gumu sayra pat wa kul pat sahabe dan ba ya sahabe lakale sahabe lakale to lokto ki ma ko ne dir ma boye kul gumu sayra kai to adin ga yum sobe tangana oh yum sobe tangana Allahu akbar ah inge wo lakalo tun il faut que ma mayeno si musadira ikone tafare mo makani tafare eh, gingar kai halaki to wa har ila sig ba o oh. eh, zano sigin ga ko min anime da ko ne illa alladhina Allahu akbar kalci man di koyi wa amilu salihat ye ga goy cewa diyan banda Allahu akbar alfaga ne har ta ce wa kango chartar ga dide aman ku bai ni ga to nigo gazantino nuwan cewa diyan so ku ihin kawo illa alladhina amanu wa amilu salihat nigo ne timan diyan sigin hmm. goy mun ga annafa yau goyo din nogin timandi yawo tabbatan timandi yawo inga nogin goyo har hinkano kan muta lazimani igitar ganin wat kudi go mm. ni su bare timandi koy nisi ni su goy mo ni mat timandi koy asti dingo goy ni mat timandi koy ya mono ya mono ya wal chafar je bande bo fo gen hagine chafar dan goy ti halke ndo han iga kemba a ah, zanun gwan ni ara na gudin ah, ke a misali fo go ne me wodin bon kan chafar gen a garin sai patron kula mu dai kim su figi garin no wala mu dai sikir zakar ramadan no to amma ran no ka do go sai mm. no lai kan iman da yani mm. hal il ko ga banin da aljanna asaban ya allah zaman go duniya na gudu ingu wani haye kan il ko subhanahu wa ta'ala ga zam ko wo inna allah la yadhlimu an-nas irko wo asibo ga zalu ba kaina mm. dinte agin no mun ta fari fa amti amma ko ga kai banan da amma non go duniya zaman allah wa asinda ba ni woni go kawo ni go ka kayan do hane jafari يقول يصفون أنه جهنم جيرت لا إله إلا الله ربنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا دينو إتبو ينو كان وسن دا تيمي تيا يا نو ودا وسن دا سو تلك ترى با وهنسو إرسيغ دو إرسيغ ما كان وهنسو بويو كان غو غيرنا غو تابن وهنسو وتواصوا بالصبر إسا أنت تجني وفتا إرم غريبوتي إرم هاي بغو hay ma be gan ya mo hinsu wa hinsu wa nirim si ganda ganda mi sai mu dogon wa hmm. tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr har ta tawo irin kokari irin bari ira ikko subhanahu wa ta'ala am dogon hadiso ka kande aga gauti na'am hadiso ka kande mo ibn wati borai imkanda imdugo bacha allahu akbar boyi imkanda imbacha kuna matano irba na go chasi ni di boy go char go charra hinje hinje kwara go fatta halala amma mun kan ah, ah, ganda kom kom no no no gonda kat kat ablaziz no oh. ay ko <laughs> ana mi ana mi ba de ba de tagi no isidi Allah mi ndi wala matkan aduma isidi hal de kan da <laughs> no eh irme gidfo hmm. kan gardien no gono hmm. gardien ne aga kote kulbe deja hali hmm. fo kayinu mu agimi sai kulbe to boy kan ga hanse danji mi sai electricien kuli ka igba ga plaque dan nongo ki ba plak dan kul gardien na si no kan go gidi ko fa banti dan jino gon hmm. bena di no dan jigo donc bena di do no ahimnin plak dan kan na ima compenser ayo la go ga hmm. amte normal me gida ka ne ni di ganda ne no di no dan jigo no di no ga dir koy ba gardien di sano inga de no tabbati ina kan bandi kan bandi zamin hmm. gogo dino kan me gida sara matsiyo no ri kagne wayi megi garbiya mu gunun gobe nan goma cina goma kina son kali ka na fala ko dan dan kai zan zama dan yino gono kofi ina kono gono après kali ye ga déplacer ga ye ti garbiya nan gora ifono ti no ni ko kase bo ga gon dama ga sindi dole amma da sin da kan alfagen boy kan da ga wannan sanda biya te da hay kan yan ya lasi an ya fasu saboda tai surprise no san ga kan zan kai kan dinga surprise ga sar ɗan makanta ir da kambo ir surprise mamma rabu kane ki tare da mu akan na'urori daban-daban ka ba mu minti guda mu yi installing surprise kenan a gaggauce kenan a cikin shirinmu na gas 'yan makaranta za mu ta yi hutu na minti biyu ya fi sun subalantai filan zama minti ka wani irin ya kadin surprise sa ta dinga irma da ma'ana sigiro gayi zakan eh, tambara tv a wani program iri yulwa sigir fomu duk kagon insha Allah. ci da maraye Allah ya biya ka ranar da kowane bawa yake bukatar agaji yayin da zaka ci abinci ka tuna da maraye shi baya da wanda za ya bashi a kushi idan zaka sai ma ɗanka riga wando ko takalmi ka tuna da maraye rayuwar shi tana a cikin kunci bayar ko sabulun wanki rabon shi da wanka ma kaɗai ya kai sati idan ka zo barci tuna da marayi shi bai gaba kwana tunda ana bin ma aikin shi kuɗin haya na watanni kana ta yi ɗiyanka tanadin kuɗi a banki don ko ka zama mace su yi rayuwa mai sauki ka tuna da marayi yana bin ka haƙƙi a cikin dukiyar da Allah Ubangiji ya baka ba tare da kayan shi aikin komi ba alhali duk abin da zaka basu bai rage ciniki sai dai ya ƙara arziki ka dai shi jawabi me za ka ce ma Allah ubangiji filin kiyama idan an kaka an kama raye za a yi muku hisabi don ka toye mishaki to fa yan uwa musulmi shi dai ciniki da Allah sarki riba ba da misali idan kun yi aiki da wanga darasi Thank <laughs> you. ci da marayi Allah ya biya ka ranar da kowane bawa yake bukatar agaji yayin da zaka ci abinci ka tuna da maraye shi baya da wanda zai bashi a kushi idan zaka sai ma ɗanka riga wando ko takalmi ka tuna da maraye rayuwar tana a cikin kunci bayar ko sabulun wanki rabon shi da wanka ma kaɗai ya kai sati idan ka zo barci ka tuna da maraye shi bai gaba kwana tunda ana bin aikin shi kuɗin haya na watanni kana ta yi ma ɗiyanka tanadin kuɗi a banki don ko ka zama mace su yi rayuwa mai sauki ka tuna da marayi yana bin ka haƙƙi a cikin dukiyar da Allah ubangiji ya baka ba tare da kayan shi aikin komi ba alhali duk abin da zaka ba su bai rage ciniki sai dai ya ƙara arziki ka dai shi jawabi me zaka ce ma Allah ubangiji filin kiyama idan an kaka an kama raye za a yi muku hisabi don ka toye mishaki to fa 'yan uwa musulmi shi dai ciniki da Allah sarki ribarsa ba ta da misali idan kun yi aiki da wanga darasi. thank <laughs> you da masha Allah yan uwa kamar yadda mun kai muku alkawalin mu dawo a cikin shirin mu da surprise kin wanda shirin eh, bi ma'ana gasar yan makaranta a nan bangaren muka shirya muku kenan surprise kin kuma ba wani abu bane sai wani faɗakarwa da yara ƴaƴanmu za su yi isar mana kenan cewa da yaran ɗalibai na makarantar al-islam tafizul qur'an za su yi shi ne ga harshen faransanci cewa da fatima zara adama saratu sadisu da fatima zara abbas su ne wani zasu gabatar shi malamin marabu idan ka shiga bismillah bismillah wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ikwan billahi assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bonjour à tous, très heureux de vous rencontrer dans cette émission Appel à, l'islam. Chers amis, le respect des parents est la plus grande chose qui nous conduit au paradis après les Raison pour laquelle j'ai avec moi aujourd'hui Mademoiselle Fatma Zara et Mademoiselle Fatma Zara Abbas. Toutes deux nous viennent de l'école coranique à l'islam Tafizul Coran. Elles vont nous présenter un débat sur le rôle que jouent les parents dans la vie de leurs enfants ma mère, mon père, ma mère, mon amour, mon père, ma priorité. C'est maman qui nous a amenés dans ce monde. Papa nous donne le monde. Maman nous donne la vie. Papa nous donne sa vie. Elle nous apprend à parler. Elle nous apprend comment se défendre en parlant. Elle nous protège du mal. Elle nous apprend comment se protéger du mal. C'est maman qui nous a gardés dans son ventre neuf mois. Papa nous a gardés, nous et maman, pendant tous ces 9 mois. Maman prend la moitié de sa journée pour nous préparer des repas très délicieux. Papa travaille pendant la moitié de cette journée sous le soleil brûlant pour nous apporter la joie de vie. Maman nous aide quand papa nous gronde. Papa nous gronde pour nous montrer le bon comportement et une bonne manière de vivre. Le paradis se trouve en dessous du pied de nos maîtres. Papa est l'une des portes du paradis. C'est la mère qui se lève premièrement quand l'enfant est malade pendant la nuit. Maman a accepté de se séparer de ses parents, mais pas de ses enfants. Maman souffre beaucoup pendant l'accouchement et ne veut pas voir une goutte de larmes tomber des yeux de son enfant. Si maman meurt premièrement, papa se marie aussitôt, mais quand papa meurt, maman reste veuve pour s'occuper de ses enfants en pensant chaque fois à son mari. Peux-tu m'accorder quelques instants pour dire quelque chose Oui, oui, vas-y. Tous les efforts que papa fournit sont pour nous. Papa souffre pour qu'on soit confortable. Chaque fois que papa gagne, c'est pour qu'on gagne une vie meilleure. Tout ce que tu dis est vrai. Je n'ai jamais nié et je ne nierai jamais. Mais je vais te faire comprendre en réalité la position d'une mère par rapport au père dans nos vies. Un jour, un homme est venu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda Ya Rasulullah, qui parmi les hommes dois-je beaucoup respecter Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui L'homme demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta l'homme demanda une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta l'homme demanda et qui d'autre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui tomber. Ma sœur, ce que je viens de te réciter est un hadith authentique rapporté par Bouhari. J'espère que tu comprends maintenant la position d'une mère par rapport au père de nos vies. Attends un peu, s'il te plaît. Je ne peux plus rien dire maintenant que tu m'as récité un hadith du prophète Mohammed Je suis convaincu que l'importance d'une mère pas celle du père trois fois. Je te remercie de m'avoir convaincu. J'espère que tu es la gagnante de ce débat. Et je dois dire encore, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Celle qui a l'esprit d'être perdante est très maligne. Tu as respecté les paroles de notre prophète bien-aimé. J'espère que tu seras parmi les bonnes personnes. Une personne véridique. Puis-je avoir l'honneur d'embrasser une personne véridique? Au au sein de toi, tu m'as porté et neuf mois, tu m'as gardé. Mes coups de pied, tu as supporté de ta vie, tu m'as nourri. Et quand un jour j'ai vu le jour que des douleurs t'as ressenti, tu m'as serré avec amour quand je pleurais, tu m'as souri. Tu m'as couvert avec douceur, ta vie bébé, tu es mon cœur, tu es ma vie et mon bonheur. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Tu me protèges tel un bouclier. Ah, mon bonheur t'a consenti. Pour me nourrir, ta cuisiné. Pour me vêtir, t'as tricoté. Pour mes chéris t'as tout donné. Les bonnes manières, tu m'as appris. Tu m'as appris l'amour de Dieu et tu m'as dit faut être pur. À tout salut répond on met aime ton prochain, on soit poli. Oh Seigneur, bénis ma mère, maman je t'aime, maman merci, que Dieu te garde de tout malheur, que Dieu t'accorde son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Masha'Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ‘yan eh, uwa kamar da kunkashi, Abdulaziz bismillah bismillah bismillah zo, Musa zo, Allahu akbar, wannan rabu kashi faɗakarwa ta gabakin dalibai cewa da al-Islam tafizul Qur'an malama saratu sadisu wadda mun kai mata bisan ta ita ce wagga wadda kuka gani tarbiyatul aulad mun ka gudanar da shi akan ta ita ce yau kai tsaye ta zo a cikin shirin don ta gabata muku wannan fadakarwa da kuma ta fatima zara adam da kuma fatima zara abbas su ne waɗanda muka ta a yau su zo su kawo wannan surprise ablaziz oh toi ma mère oh hmm. toi ma mère oh toi Abdelaziz tu as entendu ablaziz qu'ils ont bi Abdelaziz imar bita kana akan wannan fadakarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu yara albarka Allah dai ya raba su da idon duniya amin amin amin amin duk ci gaba wanda za su yi hmm. a cikin rayuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su samu ci gaba na alkhairi na albarka na ci gaba na a rayuwa na tsatsa hmm. insha Allah duk abin da zai sa su samu tangarda a cikin karatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi su bisa hanya duk abin da zai kawo musu ci gaba a cikin karatunsu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu shi ba za mu manta da uwayensu ba wasu suke iya duk kokari tunda idan hmm. muka dibi kokarin hmm. uwa shine yafi na komai kuma ba za mu manta da malamar su ba malama yasmin malama yasmin Allah ya saka da alheri take iya kokari na kawo musu ci gaba da saloli da hanyoyi da da da makamancin haka ah, hmm. yaran ah, sun ba mu darasi ah, sun ba mu darasi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da suka kawo suna hmm. da kansu wani ya zo waje annabi ya ce eh, man a haƙƙun nasu bi husni suhuba hmm. waye ya kamata ya zamanto in yi mishi iya gwargwado na kyautatawa mutum na farko sakankanin mai eh, mishi uba da mamma da mamma annabi sallallahu alaihi wasallam yace uwarka mamma mm. mm. yace kuma waye kuma mm. annabi sallallahu alaihi wasallam yace mamma waye kuma yace kuma mamma idan muka dibi kuma wahalar da uwa ke sha ba karama cewa Allah ma ya ce muna a cikin Qur'ani wahanan ala wahamin wahala bisa wahala wahala bi wahalhalu wahalhalu wai wahalar lokacin da za ta aihu za a gai wahalar wata bakwai takwas tara wanda ta doka shi za a gai wahalar bayan yaro ko yarinya ya zo duniya za a gai wanda ba ta sha ba ta shi in ba yarinya ko yaro ya ci ya sha ba akalla cikin tana so wai abin da ke mata daɗi mm. laka laka mm. komi da komi ta soke a kawo shi ba ta hmm. isha a kawo kaza ba ta ci a kawo ni ba ko laka wanda bayan cikin nan da aka ce ta zo ta shi lakan kan yi ba ma ci ya ma ta ci ta ci ba haka kai ma ka sai matsalar kudin ka Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu yaran abin da suka nuna mana kuma karatun da suka ba mu anan hmm. irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai an yadda uba ba ba an yadda uba ba la la la cikin magana su ma hmm. kawo cewa har yarinyar ta tabbatar cewa a yanzu yi maker ina da mm, hujjoji mm, mm, kuma na yadda cewa lalle uwa babban matsayi gare ta amma duk da haka nan uba shi ma yana da matsayi yana da akwai batun da mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam biskan uba na'am haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun a karshe da shi mutum yake tambaya waye waye na karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babanka kuma kaga uban nan shi ma wani babban jagora ne tunda uban nan shine zai kawo maka uwa na gari eh. in ba shi ba shi ne abu na farkon shi wanda zai riba kahin yayi armewa ce ce zan kawo wadda za ta zama wanto ma 'ya'ya na uwa na gari nan zuwa gaba in akwai wanda ya kamata ai musu jida da ba Allah ba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna kuma cewa ke ba kai uba a ranar tashi alkiyama idan dai Allah ya baka ayya duk da cewa duka biyu ne ayya ko mace biyu kuma alhamdulillah kai ka ba su tarbiyya mai kyau suka jirma a kai suka mutu a kai ranar tashi alkiyama malam aljanna zaka shiga suwa za su yi sanadi saboda ƴaƴa biyun nan mata wanda Allah ya baka ƴan uwa a kula da ƴaƴa saboda haka ƴaƴan mu kula da su ƴaƴan mu kula da su mun ga asas akan tafarki hada fa litanafas mutanafisun da malama ta shata mun ayat cikin suratul mutaffifin wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wanda ya kamata mu duka mu yi mai ake mishi kishi ne zuwa kishi yaran Musa Musa ga abin da yayi mhm, ya karanta muna ya kama na hadis malama eh, eh, Maryam ita ma Magdiya sannan wa'anga sun zo sun yake a takaice sakon da muke so mu isa Abdulaziz ganin cewa da lokacin mu ya kai karshe a jimirce wannan duka tafarkin da ake ga hauda su akai ne wannan ya kawo kai da babban tsari na musamman wanda muke gudanarwa a palais du 29 an fan musulman an fa kamar yadda muka sa mai suna yana daga cikin abun da adafin da muke so mu cimma duka waɗanda darissa ya su zo su ga abubuwan da suka ɗara wannan da kuka gani yan uwa muna ga shirya shi venturi ne za a yi shi wannan duka wai lokacin bai kai ba amma ganin cewa da mun zamna nan kai yi ga shiga don mu isar yan uwa musamman ma makaranti da uwaye ga baki daya mm. a yi kokari a halarta a yi kokari a kawo yara su gani don su ƙara kishi su san da wallahi musuluncin nan a ina yaro ina iya kaiwa inda babba ma bai kai ba insha Allah insha Allah insha Allah za mu fofite don mu gaya ma mutane insha Allah a cikin program din mu akwai musabaka akwai musabaka babban ma ta yi musabaka ce abun ga program kenan musabakan nan makarantun ne guda bakwai kawai muke guda biyar ma ne an yi retiyo mm, guda biyar ma ne ma muka rage mu yanzu da ba mu samu eh, tun wancan samu guda biyar ne kenan kowa ya yi kokari mm. ya tafi da sa yana yanzu masha Allah nan zuwa gaba idan muka yi kulotiye ko ka zo ba za mu ba za mu doka ba ba za kuma musabaka hadafin shi babba shine mm. cewa yaran nan dan su karfafa karatun su kuma ba mu sa musu tsanani cikin ba cikin musabaka yanzu misali mhm. alqur'ani akwai suratul maryam akwai suratul nisa surori da wanda muka kawo yarinya za ta zo ta karanta cikin su mulmana da kwanciyar mhm, hankali mhm, kuma a cika akwai cikin musabakan akwai ya ake sallah yarinya karama kuma akwai cikin musabakan ya ake sa tufafin musulmi wanda Allah subhanahu ba shakka a matsayinka na a matsayinka na president du jury ka san yanda zaka tsara ta yadda lamarin nan gabaki daya don saboda kowa ya samu haƙƙin shi a a cikin wannan abu ba abu bane da aka zo nan ayi magui ayi cuku-cuku eh, wanda hikimar na karatu ya da ka ɗauko shi ka kawo shi shi dai ne zai baka galba insha Allah wannan duka bita ne yan uwa saboda haka kama muke barin ku mm. kiran da muka saba yi akan abin da yake da alaka da program mu special na ramadan shine muke so muka gabatarwa yan uwa a daidai wannan lokaci group islam an yi nisa cikin tahiyar nan don mu ja hankalin al'umma waɗanda suka saba su taimaka ma 'yan uwansu musamman ma laifef uwayen marayu da marayu da kansu ku sani wallahi tun yau za ka yi programin shi akalla 'yan uwa akalla sa cikin program kinki 'yan uwata kin san wata wadda ta ya rasu kin hmm. kinki guda ki diba ko da daga cikin uniform uniform kin nan ne ki hiddo guda wanda bai twale ba dan Allah hmm. a wanke ayyafa sai a aje da lokaci ya kusa ki bata ki diba cikin nadiyanki wanda ke daidai da ɗanta ki wanke ki ne fasai ki ba ɗanta wallahi za su ji daɗin yin sallar ramadan yan uwa idan muka shirya shi tun yau to gobe zai amfane mu saboda a daidai wannan lokaci abdulaziz duka tuwahin da al'umma suka turo muna an wanke saura an yi rifasi sauran za a ci gaba da wankiya a ci gaba da refase don don saboda mu tabbatar da kayan mara mu dankin ya zo abin da ya iso kai shi kai mun gama da shi har mun aje shi kawai muna jiran lokaci ne ya ba shakka an tanke president da group kintar islam yau in na mutu wallahi ba zan tayar kunci ba dan na san akan tafarkin da na aza su gabaki ɗayan su wallahi yau ko na kwanta ne ma yau na sai an yi musu kalmisa sallah insha Allah ko na kwanta dama na ne sai an yi musu askin sallah saboda ni saboda akan tafarkin da mun kai program kin dan shi ake so ku tashi tun da wuri a yau na ce muku Allah ya kaddara yau na kwanta dama wallahi sai an yi aikin nan ba shakka sai an yi shi saboda saboda daidai wannan lokaci ina yace ce muku muna ma ko su san ko su di sa akan ayyukan mu kenan kun ga wannan ake so gungun duk ko ina da ke da organization wanda ke taimaka marayu da wanda ke da hannu da shuni da ke taimaka dan Allah ku tashi tun da wuri aikin Allah kaɗai ne kullum ake sa reta ko ana tashi tun da wuri an yi shi ɗan hmm. nan an wa shirin wani abu kattumon an wa shirin wani abu hmm. amma di baka ga musabaka ma da ake cikin media Hal yanzu baka samu media kin da zama yayi ne biska musabaka ba sai an shiga azumi an kai dijo kenzijo sannan kai ya musabakan nan a kira malam ya Allah mu ji tsoron Allah yan uwa hmm. aikin Allah bai son wasa shi ya kamata a ce simo ma an wani program ke shi na musabaka haka ya kamata yan uwa saboda haka kenan wannan shine ke da kwai an yi sun su mata gama ganda lokacin kan kwai san matakan da tonan di iman program special matakan da na ilma gilman da gatun in wannan hamdan program ala kan in ga doni ilmi tuni ilmi chabu ilmi sol ginga in ti sai chadian da kan ga man dadin ne mai kin wallahi alhamdulillah daga wahala sun tunga mu wa kan sai irkan da in dogalakar kendiyan teno gatun al'umma kul al'umma da kan bu bokul kan ne bai min albora min wani bankariya a furan sola miskine in duga na fandanin injo sindi na kanga de ginga bankari wai ba wani mu magun gadi ala tumis ne modin magun complaira wa kan man tore ne fusin subanti su no kan tore azenu zi candi ni man wodon ket mm. mm. gumo kan ga dama dama mm. adin ta te mo modin kan ga te ingano ukur gundin su gimunduma amin da aljanna wallahi ya dinga waso da zahun kuna Hmm? magunin izera wakan lokaci a izisi imanin imare ba sai za su ima Sola filana wani wani sadan alatumi sai ni gano hmm. an ya mai gita alatumi hmm. alatumi inga ta wakan babobu in goga kan babo gono wani sai ne mai kini ban kare ki su bai san ba bayan yin kul in ne nin da in ne ba ya fase in goga tun nuna duk ko te har lokacin go to dai amsa ban da haye kul gogi santin ga ne kin yafi sun su banan il koy goro iga sola da hinayno sikka kul si ay kan go grupo a wani gin funa hun kuna dai bu wallahi godin kadirte zaman ne kine bon kul ki ga mobiliser gatun way boy do ay kambu wallahi inin ga mise kul ga eh, eh, eh, kayandi ablaziz sokoni a ganga bonga sikka kul si hun kun dai bu wallahi iganga te iga la tumise tabu igi tubu kare kan wani kan inin ire passe igi no isin kon ginga an ko kan wani to kom tesse dogonai wallahi taimaka ma nake suna ba ni sunshi abdulaziz addinin musulunci ba dan kallo kowa na iya wani abu saboda haka muna kyan al'umma ga baki daya taimake ke ne selil dafi a la reduction de la pauvreté da kuke ji mu ne musulunci ne selil dafi a la reduction de la pauvreté mu ne mu ne za mu taimaka mu juna wallahi mettre qu'ils pauvreté kente est réduire idan ka yadda zakka ka yadda kuɗi ma kuɗi kuɗi ka taimaka ma ɗan uwanka da shi wallahi zaka gani kakin baɗi shi shi game cikin wanda za a ba zakka amma ka bada mil furan ɗan uwa mil furan zakka sai mil zakka in ana magana ku ce malaman nan sun raina ku <laughs> a ku ku raina Allah to Allah ya fahimtar da mu Allah ya karɓa muna Allah ya jagora na sun su bari ta ne gayi message de fin bon kulmi ki haikan riki inna daman masai ale bismillah me zaka ce mamma malam Musa me za ka ce mamu me za ka ce baba me za ka ce ustaz to Allah maka albarka shi wa bawan kasar tsoto bismillah eh. malama Allah ya saka da alheri da mata da babana suna son ka sani samu ilimi son ka sani makaranta Allahu akbar malam komita ita da ke nauki na da koyin da wahala Allahu akbar malam ya yi kokarin shi ma kake mance da shi da ustaz Allahu akbar da ustaz wata wata da ustaz Mahdiya bismillah na'am irkoy marin no haikan harin amin mahdiya amin da aljannatul firdaus amin irkoy Allah akbar no kan dunya ustaz ma dan duwa ga eh zama ma kan yin boda amin mu ustaz da aljannatul amin amin amin insha Allah malama fatima to bismillah irkoy dayma nya dayba eh, nya irkoy dayma no hay kulga ko ceci in dunyara mhm. irkoy dayma babu da aljanna irkoy dayma malama muradai firasi irkoy dayma borai kan borai irkoy borai kan goga haifan sai sirkoy dayma no hay kulki go ceci in dunyara fatima ni babu ko funera asino allahu akbar ala tumi zanon ya fasin so ne ta ya ce amma kun ba ta yi désespéré ba ha Allahu akbar ikon albarka da ni gafa tuma kodem ustaz ya nuna haikul karan wace cin kodai maran da aljanna malama mu kan ka malama yasmina hmm. mu ka a anai da yi gowa ni ne haifar kodai mano aljanna hmm, hmm, irkoi dai manu haikul gago ce ci in dunya wura amin amin insha Allah malama saratu to bismillah Allah ka sa ma iyayena albarka da suka ɗauki nauyi na suka sa ni makaranta har na fara zauwa ina yin admission a ce Allahu akbar Allahu akbar babanta da mun ka mai tambaya mammatta da baban duka suka ce su baban da mutane ce ne shi abin da ya birgiya wanda da ya shi an ce mai zanzu. ya ce ni da yake gani tele yau ni ne zan ne shi mm. Allahu akbar <laughs> tun ina ganin ku tele yau sai da kuka zo Allahu akbar yace wallahi dadi babu misali Allah ya saka muku da alheri Fatima bismillah Allah ka sa mata da babana aljanna Allah ka ba Allah ka sa mal mata aljanna Allah ka ba ta duk abin da take so amin Allah ka ba ustaz duk wanda ke neman bukatar shi Allah ka biya mai amin amin Fatima amin Abdulaziz ni ma in roka mu uwata da baba na ko eh, ka musu mana blessings Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su aljanna <laughs> Allahu akbar duk abin da muke son mu tabbatar musu da shi Allah ya ba mu tabbatar musu da shi insha Allah amin amin ablaziz amin to ni ina roka musu tana lalle dukkan su <laughs> sun bakunci lahira Abdulaziz jimillan mamatan musulmi nake ma addu'a Allah ya gawata musu Allah ya sa masaukin ku ya kasance aljanna Abdulaziz Allah rahma Abdulaziz Yusuf Abdulaziz Allah ya sa shi albarka wanda bai gajiya duk lokacin da muke a cikin shirye-shiryen kan radio kan tele da wasu ayyuka na addinin musulunci fati gabli ne toujours posé wallahi bai taba gajiya kullum kowane lokaci na kira shi sai ya zo da gudu <laughs> wani bi in yi shi amma duk da hakan ga don saboda ya reta ba yi matsala ta shi ta <laughs> sai na rishi Allah ya tabbatar mun da alheri ina addu'a ta musamman zuwa ga technician mamman rabu da hamza da nuruddin da kuma tawagar wanda na shi ma yanzu hakan yana cikin halin rishin lahiya da yahaya da mu oga kantama da abdulmumuni da dukkanin redaction gabaki daya in ce ensemble da personnel duka na tambara amma ta musamman zuwa ga pdg ya zida hambali shi da ce uban bikin shi ne uban kowa da kowa anan shi ne ke da tambaya da ya keɓe wannan lokaci don isar da eh, saƙon addinin musulunci Allah ya sa wannan ya san da shiga shi aljanna uwayen da su suka shirka tambarakin Allah ya sa kai ɗora musu ladan wannan shirye-shirye kai tsaye Allah ka tura musu mai cikin lada san da an yi wani abu a duniya daidai wannan lokaci on zayar Allah an yi wani abu a tambara Allah ka tura musu san da an yi wani abu ya Allah ka biya mu bukatun mu na gari ƴan musulmai da dama suna a agreement an uwa idan mun zamna ira irin wannan wajaje musu addu'a Allah dai san matsalolin mu da ku duke kamun mahita Allah ya magance wani matsalolin mu mata masu ciki wanda ba su samu aihuwa yan kaso kai kowa da kowa na cikin addu'a Allah ya shagora Allah ya karba muna amma da abokai ki ashimilce da kuma ɗaliban da Alama Abdulaziz Yusuf Abdulaziz Abdulrazak S Lokon ke cewa Usman kallahu min kana shaddan la ilaha illa anta wastaghfiruka wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله ما شاء الله على أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين السلام عليكم